Assalamu alaikum sunana Bintu na kudu wacce kuka fi sani da Kukwit Bintu a Instagram. Yau tare da BBC Hausa zan nuna muku yadda ake yin wannan haɗaɗɗiyar gurasar. gurasar ce mai sauƙi wacce za ku iya yin ta ɗan ƙalilan lokaci. Za ku iya cin ta duk abin da kuka yi ra'ayi kamar miya ko farfesun kaza ko na kifi. Nan nawa ina da pepper ciki ne da na rana haɗa zan ci shi tare da gurasar. yanzu a cikin kwano na na riga na saka fulawa dama ga sauran awon komai da ake bukata gishiri ne mai da ruwa kacal ake bukata na hada komai tare yanzu da hannu na wankakke na sa ina kwabawa don na hada fulawa gaba daya na yi ta ni dindodin har sai da ya laushi ya haɗe jikin shi gaba daya yanzu na gutsar kwabin fulawa na mulmula shi ya dan yi cycle haka dan kadan na yi wa sauran maka gaba daya yanzu zan rufe shi ne da leda in bar shi ya huta akalla minti ashirin zuwa sha biyar bayan ya riga ya huta na saka fulawa ɗan kaɗan akan chopping board ɗina so that kada doɗin yayi ya yi sticking na murza shi ya ɗan yi fale-fale ba da kauri sosai ba fale-fale haka gashi nan na yi wa ragowar gabaki ɗaya ma yanzu na saka mai na ya yi zafi a medium heat ba wuta da yawa ba sai na saka gurasar bayan sakanni kaɗan za ta kumbura idan ta yi golden brown ta dahu kenan to yanzu gani a zaune zan ci gurasa ta zan yi buɗe baki da ita ina fatan kuma za ku yi tryin wannan recipe din ku biyo na instagram ɗina domin samun girke-girke masu sauƙi